rahotonmu na mata, a yau mun waiwai kalubalen da mata matasa ke fuskanta a wuraren ayyukansu. Sunana Khadija Ibrahim. Ta malama Khadija, ki ma'aikaci kina fuskantar kalubale a wajen aikin gida ki matashiya. Gaskiya ina fuskantar kalubale sosai saboda kafin na fara zuwa wannan aikin ma na taɓa yin wani aiki na fara da teaching to da farko dai malamin da ya gaskiya na san shi haka ya dan yaba da kwazo na tun ina secondary school da na zo na yi diploma yace yana so ya dauke ni aiki in koyar a makarantar primary school ne sai na ce to shikenan ba damuwa saboda an yi rabuwar mutunci to gaskiya daga baya nake ganin abun nashi kamar ya shigo da irin matsala haka yana neman ya lalata min rayuwata kuma gaskiya ni dai ban iya boye damuwa haka maman kullum tana tambaya ta me yake faruwa rana kawai sai na fito na gaya mata ce to shikenan hakura misali zaton me gaskiya zai iya cewa ya kamata kamar ni haka babbar yarinya ko wani abu eh ya kamata ta Allah wata rana mu fita ko wani abu makamancin haka daga baya kuma na da na titin din sai na koma aka bani independence monitor a bangaren polio kenan na koma wanda ya bani shi ma daga baya har sai da muka yi agreement cewar zai bani kuɗi dubu ɗari zai siya min zetten zai bani duk abin da nake so rubuta hannun ke ce mishi ni budurwa ce saboda gaskiya lokacin ni ma na fara wayewa zama da kawaye ban ma faɗa a gida ba nake cewa amma dan ni ina arrangin din shi ne cewar sai ya zama set amma gaskiya ba wai dan zan yi abin da yake bukata yanzu da na koma aikin office wani ma sa'an babanka ne zai zo ya dinga maka magana da kai sai dai ka ji kunyar ba shi amsa shi dai ba dai ya ji kunya abin da gama to baya ga irin waɗannan kalubale a fannin aiki ba kina fuskantar kalubale kai kana ganin kana ba su respect kana ba su girma a matsayinka na matashi wanda ake ganin yanzu gaba ɗaya mu ba mu ba mu da kunya ba mu da mutunci to in dai ka san kana da na gaba da kai a gida kana tsoron ka a wana ka iyayenka yan uwanka kannan iyayenka to sai ka dinga girmama su amma duk wayannan abubuwan su ba sa gani ta me burin ki yanzu a gaba gaskiya buri na a rayuwa zan iya jure komai da komai zan kuma koma karatu kuma amma ni buri na ban da burin wulakanta na ƙasa da ni ki koma karatu me ne san zan wa karatun ki gaskiya yanzu dai na riga yanzu head degree nake so na yanzu. Okay, diploma gare ki. Eh, ina so in yi degree yanzu. A wani fanni? Mass com. To kun ji fa, da fatan manya a wuraren ayyuka za su kiyaye da sharuɗan aiki su kuma kiyaye da maganganun da bai kamata ba ga waɗannan matasa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.